masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ɗari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na talata sha ɗaya ga watan ramadan shekaran dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan uku shekara na dubu biyu da ishirin da biyar a kalandar meladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan kuma shi ne zamanmu na goma sha ɗaya kuma shi ne darasinmu na casa'in da shida jiya na ce casa'in da hudu ku na ji shi ne casa'in da biyar wannan shine na 96 a tafsirin wannan sura mai albarka suratu ali imran mun tsaya aya na 80 da biyar yau za mu ɗora daga aya na 96 da fatan Allah maɗaukakin sarki ya yi mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين نعم الله مدوغين يسركي yana cewa إن أول بيت وضع للناس للي gini ko ɗakin farko da aka sanya ma mutane na bauta lallazi lallai shine ɗakin nan da ke bakka mubarakan mai albarka wa hudan lil'alamin kuma shiriya ga talikai fihi ayatun bayyana a cikin wannan ɗakin akwai alamomi bayyanannu makamu ibrahim akwai matsaya ko mazaunan annabi ibrahim ko wannan ɗakin shi ne makama ibrahim matsayin annabi ibrahim waman da halahu kana amina duk wanda ya shiga wannan ɗakin to ya kasance amintacce walillahi alannasi حج البيت من استطاع إليه سبيلا وما ألا sarki ya يا wa mutane ziyarar wannan ɗakin man istata'a ilaihi sabila amma ɗorin ga wanda ya iya samun tafarki ne na zuwa gare shi wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin duk wanda ya shi ya kafarce ma Allah to lallai Allah madaukakin sarki mawadaci ne daga barin talikai bai bukatar kowa waɗannan ayoyin munasabar ambatansu magana akan addinin annabi ibrahim ba ku manta ba na faɗa mana cewa bayan Allah madaukakin sarki ya rugurguza dalilan nasaran najran ya kafa hujjoji bisa gaskiyan annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rushe da'awar yahudawa da nasara cewa suna kan addini annabi Ibrahim ya kuma nuna cewa duk wanda ya kauce wa musulunci to ya yi hasara ya ɓata batan bakatanta musamman waɗannan da suke da'awar biyayya ga annabi ibrahim da riko da littafinsu na attaura ko na linjila kyakkyawar riko da littafinsu ba abinda zai kai su face su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama amma in suka ƙi to ga abubuwan da allah madaukin sarki ya tana dama duk wanda ya kafirce masakon annabi Muhammad to menene sakon da ake ta ce ku ce akai cewa shine addinin annabi Ibrahim su su ce ba haka ba to shine Allah madaukakin sarki zai mana bayanin waɗansu ginshiƙai na addinin annabi Ibrahim wadda a lokaci guda bayani na shi wannan bayani ne na shi wannan addinin musulunci da Annabi Muhammad ya zo da shi sannan kuma ƙarin hujja ne na bayyana bacin da'awar Yahudu da Nasara kan cewa suna ban tafarkin Annabi Ibrahim tunda ba sa bin wannan abin da aka faɗan wanda kuma shine mafi shahara abin da aka san Annabi Ibrahim to kun ji ayar da ta gabata Allah madaukakin sarki shi kul sadaqallah fattabi'u millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikeen yace Allah yayi gaskiya da ya kore musu dangantuwa zuwa ga annabi ibrahim dan haka ku bi tafarkin gaskiya don duk wanda ya bi tafarkin gaskiya ya hau tudun na wannan tudun gaskiyan shine addinin annabi ibrahim addinin da ba taɓa yin shirka a cikinsa ba annabi ibrahim wanda bai taɓa yin shirka ba ne za ku bi addininsa to ga waɗansu manya-manyan alamu ko turaku na addininsa Allah madaukakin sarki ya ce inna awwala baitin wubi'a lin waɗansu malamai suna cewa ah, da yahudawa da waɗansu musulmi sun yi jayayya wanne alƙibla ne ya fi falala ya fi ɗaukaka sai musulmi suka ce ƙwarai ka'aba su kuma yahudawa suka ce aina baitul maqdis shi yafi falala wato almasjidul aqsa fakkallahu asra saboda nan ne matattaran annabawa nan ne daga ƙarshe za a tattara mutane daga nan za a yi tayar da kiyama don haka ya fi ya fi falala akan ɗakin ka'aba da musulmi ke fuskanta wajen bauta wannan ya faɗi haka sai Allah madaukakin sarki yayi musu raddi yayi bayani ya saukar da wannan ayatin inna awwala baitin wubi lin lallai ɗakin farko da aka sanya ma mutane al'awwal shi ne sunan wanda yake gaba da wani kafin shi ko shi ne na farko ne ba an ce farko ana nufin wanda yake gaba da duk wani wanda jinsinsu iri guda to anan ana magana ne akan bait albait shine duk gini da zai iya tsugunantar da mutum guda ko sama da haka ko jama'a imma ya zanto ɗaki na kwana ko ɗaki na sallah ko ɗaki na taro ko ma duk da gini da ake ɗauka don wata manufa shi ne bai wanda ake ginawa imma da duwatsu imma da gashin dabbobi manya ko ƙanana wannan shi ake kira bait a yanzu wannan masallacin bait ko gini ne da aka yi shi don mai don sallah da bauta ɗakin da kake kwana sunansa shi ma bai da aka yi aka yi tanar da shi don kwananka to a nan allah madaukakin sarki yana magana akan ɗaki ne da aka tanadar dan bauta yace wudi'a linnas wanda aka tanadar malamai suka ce wudi'a ma'ana wanda aka tabbatar ussisa wa usbita shi yasa ake kiran wuri ma da larabci makan ana kiransa mawdi' mawdi' wato wuri da aka tabbatar da shi don wani abu to asalin wada akasin rafa rafa shine dagawa ko wada kuma shine saukewa to ana cewa wurin zama mawdu' hmm saboda saukin kaiwa izuwa gare shi in yayi sama tana iya sai ka nemi wani abu da ko tsani da zaka kai zuwa gare shi to abin da an kira shi mawdu' saboda saukin kaiwa izuwa gare shi shi yasa akan kira makan mauda to anan ma'anan wudi'a wadda aka sanya za mu gane wane ne wanda ya sanya ɗan idan mun fahimci wani irin gidan ake nufi amma kafin nan an ce an saka wa annas mutane a nan mutane yana nufin mutane gaba ɗayansu kamar yadda ibn kafir ya faɗa farkon gini ko ɗaki da aka sanya wato aka hore aka gyara aka tabbatar ma mutane gaba ɗayansu su amfana da shi wane irin amfani so abinda zai sa ka gane wannan cewa lallabi bi bakkata shine wannan da ke garin bakka wanda ke garin bakka kogin da ke garin bakka da mutane gaba ɗaya suke amfana da shi wane gini ne wane ɗaki ne kun san shi shi ne ɗakin ka'aba aiko to ɗakin ka'aba wani amfanin ake yi da shi na kwana ne ko na taro ko na koyarwa ko na bauta amfani mai ake bauta to sai zanto abinda ake nufi a anan ne ɗakin farko da aka sanya wa gama garin mutane su yi ayyukansu na bauta a ciki shi ne wanda ke garin makka shine Ka'aba kenan daki anan ana nufin dakin bauta farkon dakin da aka sanya wa mutane domin su yi bauta shine lallazi bi bakka shine wannan wanda ke bakka bakka suna ne daga cikin sunan nakin makka saboda makka tana da sunan naki da dama ana kiranta makka hmm? ana kiranta bakka hmm? ana kiranta albalda innama umirtu an a'buda رب هذه البلده ko ana kiranta albaladul amin hmm? ana kiranta uh, al-maqdis ana kiranta ummul qura ana kiranta al haram ana kiranta al-qadis saboda tana tsarkake zunuban mutane uh, dalilin ibadar da suke kuma ana kiranta ka'aba wannan kaɗan ne daga cikin sunan na garin makka ابن كثير أنبت مكة بكة البيت العتيق البيت الحرام البلد الأمين أم القرى القادس المقدسة البلدة الكعبة ذكر أن السنة نكيني نمكة سو بكة نشكي ودن سمع لبي سن بمبن تتكان بكة عند مكة. suka ce bakka inda ɗakin yake hmm, shi ne bakka wurin da ɗakin ka'aba yake inda annabi ibrahim ya gina ɗakin ka'aba sunansa bakka sauran garin kuma shi ne makka shi ne makka wato bakka yana cikin garin makka ne so wurin da ɗakin ka'aba yake shi ne bakka to Allah ce farkon ɗakin da aka sanya wa mutane domin bauta ta gaskiya domin tsayar da tauhidi da murkushe kowane irin shirka shi ne wannan ɗakin ka'aba don wanda ke wurin nan bakka a cikin garin makka sannan malamai suka yi ta jawabai mai yasa aka kira wurin ko garin da suna bakka sai suka ce an kira garin bakka ne daga albabku albabku kuma shine alizdiham alizdiham saboda shinkoso da ake yi yayin bauta yayin dawafi hmm, yayin aikin haji in Allah ya sa ka taba zuwa wurin zaka gane wannan ko ah, ko ba baka taba ba in kana kallo musamman lokacin aikin haji da ma irin wannan lokaci a Ramadan da masu zuwa umara wurin a cike yake shinkoso ta yadda maza da mata suna bauta wato aure guda kaga sahun mata a gaba kaga sahun maza a bayansa kaga sahun mata a gaban na maza hmm? wadda ordinarily ba haka bane ko ordinarily yadda ake yi mata suna bayan maza suna gaba a masallaci wajen bauta to amma saboda cunkoson mutane wannan baya yiwuwa a garin makka hmm? to saboda cunkoso shi ya sa aka sa masu suna a bakka mun faɗa a baya a tafsirin suratul bakara annabi ibrahim ya yi addu'a a garin makka ɗaya daga cikin addu'o'in shine ya sa shi zanto masabatan linnas wajen kai kawo na mutane Hmm? waje da mutane za su tafi kuma su dawo duk wanda ya tafi garan yana shauƙin ya kuma dawowa kuma bai rabuwa da mutane tsawon shekara saboda haka yana cikin wato cinkoso a kowane lokaci to malamai sun ɗauki a hukunci akan wannan abin da za mu yi bayani a kansa insha Allah waɗansu malamai kuma suka ce daga albakku ne wai addabku dakkul unuq wato karya wuya ko gadon baya cewa garin makka ita ce garan da babu wani azzalimi da ya taɓa shige ta da nufin yaki da ƙare dangi kuma ya fita lafiya sai Allah madaukakin sarki ya karya wuyansa ya karya gadon bayansa a garin in shi garin da ta gagari azzalumai su murkushe ta da haka ake kiranta bakka so waɗansu malamai suna faɗan waɗannan abubuwa guda biyu na dalilin da yasa aka kira ta makka da yana hata buku a anaƙar zalamati wal jababira shi ne na biyu ko kuma lima haulaha ko ya kunu fiha min al-izdiham ash shadid 'inda al-ibadati min at عند العبادة من الطواف salati wa وغير dhalik آه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وانديكي من البركة كما الشريعة جاء متاني بكي ديا wannan awwaliya da Allah madaukakin sarki yake faɗa awwaliya makka ta riga ko ɗakin ka'aba ya riga waɗansu gidaje shine shi ne na farko na waɗansu gidaje mun ɗan bayar da amsan wannan wato farko gidan bauta kenan da kafin nan mutane suna bauta a gidajensu hmm? wannan ayar ba tana nufin ka'aba ita ce ɗakin da aka fara gina a duniya ba ne kamar yadda waɗansu malamai suka fahimta akwai malaman da suka ce ginin farko a duniya shi ne ɗakin ka'aba wanda suka dade suna bin mu a wannan tafsirin mun yi wannan bayanan yayin da muka yi tafsirin wa idiyar sa'o ibrahim alkawa'ida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim waɗannan malaman suna cewa asali mala'iku ne Allah ya turo su suka gina ɗakin Ka'aba sannan annabi Adam shi ma ya zo ya ɗan gini a kai haka nan daga ƙarshe dai da raunin eh, tauhidi ya shiga zukatan mutane aka fara shirka da wane ne wajen ya koya sannan Allah ya zo ya nuna wa annabi Ibrahim hmm? wurin shi yasa ma ya suke cewa cewa yi wa izi ya yarfa'u ya daga gini ne akwai eh, wato ainihin tubalinsa da asasinsa yana nan dama an taɓa yin gini ɗin kawai abubuwa ne suka zo suka kwantar da shi aka manta da shi sannan ya wato ainihin eh, ya zo shi ya ɗaga ginin rarakaso na suna cewa shi ne ginin farko kafin wani ya gina gida na zama abinda ginin farko da aka fara shi ne ɗakin bauta waɗansu malamai kuma suke ce a'a wannan awwaliya ɗin ba yana nufin awwaliya na bayar da tarihi bane saboda alqur'ani ba littafin tarihi ne. littafi ne na shirya so yana baka labari ne akan farkon ɗakin shirya, wadda aka gina wa mutane su zo don su samu shari'ar Allah madaukakin sarki to wannan zai nuna mana kamar yadda muka fara da zu cewa kafin annabi Ibrahim alaihi salam annabawan da suka gabata ba su da wani ba nuna musu wani ɗaki masallaci wanda za su na bauta a ciki ba a suna bautan su ne a gidajensu kenan mun gane imanta mun tafi a wannan magana ta biyu kuma wannan maganar ita ta farin jai saboda ƙur'ani ya yi ta maimaita wannan zance cewa annabi ibrahim ya gina ka'aba da a ce akwai annabawa da suka gina ka'aban nan kafin annabi ibrahim ko mala'iku to da ai ƙarin girma ne da daraja a dakin ka'aba ɗin ko kaga da ya dace a ce an ambace shi domin a ƙara bayani girma da ɗaukakan wannan ɗakin amma ba a faɗi wannan سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم innaka antal azizul hakim hallu shahid aya ta farko din ka tuna yayin da annabi ibrahim ya daga ginin ka'aba hmm yarfa ibrahim alqawaida da ya daga tubalai hmm foundations na ka'aba da shi da isma'il ɗansa kenan ko yayi addu'a cewa ya Allah ka karɓa mana wannan aiki namu innaka antas sami'ul alim a cikin suratu al-hajj wa idh bawwa'na li ibrahima makana al-bayt alla tushrik bi shay'a wa tahhir baytiya للطائفين والقائم والقائمين والركع السجود سنن مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير لقد كتنا يا عند مكتنطا والنبي إبراهيم وجه جنا لكن كابا hizbawa ibrahim makan albaiti da kuma umarnin da muka yi masa Allah ta shirik bi shai'a kada ka haɗa ni da wani cikin bauta kuma ka tsarkake ɗakina wa tsahir baiti da ta'ifina haka nan wal qa'imina masu dawafi da mazauna wato masu zuwa su tafi da kuma masu mazauna garin makka sannan da masallata a garin su ne arruka a sujud masu yin rukuwi masu yawan sujjada a cikin suratu ibrahim allah madawakin sarki yana cewa mene قصة عن نبي إبراهيم أشكين سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم هل شاهد عند بيتك المحرم إيش يا الله بدو بتنزلكي نينا أجي ذريئتك وساشي دقا شكل ذريئتك عند بيتك المحرم wajen ɗakin ka mai alfarma shi ne ɗakin da Allah ya ce shi ya ɗaga tubalansa shi ya gina shi to kaga duk inda yake magana yana magana ɗakin ka'aba ne da dangantuwa izuwa ga annabi ibrahim alaihissalam kuma hadisai sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ibrahim shi ya gina ɗakin ka'aba saboda haka awwaliyar da ake magana nan awwaliya ne na bauta wato gini da aka fara gina shi ya zanto ɗakin bauta kadai, kuma bautan ma na gaskiya bauta na kadai ta Allah madaukakin sarki shine ɗakin Ka'aba ibnu kafir yake faɗa cewa abinda wannan yake nufi yace Allah yana bayar da labarin anna awwala baitin wudi'a lin-nas farkon gini ko daki da aka sanya wa mutane ai li umumin nas wa gamagarin mutane li ibadatihim domin su, wa nusukihim da yankansu yatufuna bihi wanda za su na yin ɗawafi. a wurinsa suna gewaya shi wa yusalluna ilai kuma za su na sallah suna fuskantansa wa ya'takifuna indahu kuma za su na yi i'tikafi a wurin lallazi bi bakka yace yani al-ka'ba shine ka'aba allati banaha ibrahim al-khalil wadda annabi ibrahim khalil ar-rahman ya gina alladhi yaz'umu kullun min ta'ifatay an-nasara wal-yahud annahum ala dinihi wa manhajihi annabi ibrahim wanda kowanne daga cikin mabiya addinai guda biyun nan nasara da kirista suke riya cewa su suna kan addininsa wa manhajihi da tsararsa amma wala ya hujjuna ilal baiti allazi bana amma ba sa ziyarar ɗakin da shi annabi ibrahim in ya gina an lahi lahu fi zalim bisa umarnin Allah madaukakin sarki da ya masa akan haka wanadan nadan nasa ila hajjihi kuma ya kira mutane cewa su kai ziyara zuwa ga wannan ɗakin waɗansu malamai sun yi ƙoƙarin tawilin wannan awwaliya da abinda na faɗa muku ɗazu suka ce ma'anan awwal anan wato mafi falala shine abinda mujahid yake cewa cewa da musulmi da yahudawa sun yi jayayya wane wanne ne daga cikin biyu din ɗakin ka'aba da baitul maqdis ya fi fala wanne ne ke gaba da wani sai musulmi suka ce ɗakin ka'aba yahudawa suka ce abin nan baitul maqdis sai Allah madaukakin sarki ya yi musu raddi cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi makka farkon gidan da aka gina wa mutane shine na makka wato shine wanda yafi fifiko wadansu suka ce al-awwal shine al-ashraf dakin da yafi falala duka wannan yana nuna na gaba gaba kenan dai ko to gaskiyar magana din Shi ne na farkon da aka gina don yi kaɗai ta Allah da bauta a cikinsa kuma shi ne na gaba da Baitul Maqdis wajen gini da daraja da ɗaukaka, Ka'aba shi ne a farko hmm? ko ka'aba Ka'aba ne na farko Ibn Ashur yana cewa shi a wajensa yana ma iya ɗaukan wannan ma'anar cewa annas anan ana nufin mutanen da aka aiko su aka aiko musu littattafai ne da yahudu da nasara da musulmi cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nas farkon gidan da aka azawa mutane masu bin waɗannan addinai guda uku ne ɗakin farko da aka sa musu na ibada hmm? shi ne uh, ka'aba in ko haka ne wajen bautansu na farko kenan shine ɗakin ka'aba don haka wajibi ne a kansu su girmama wannan ɗakin su kuma yarda cewa shi ne ɗaki mafi falala mafi fici mafi ɗaukaka wajen bauta wajen bauta a nan malamai suna cewa wannan ayar ta zo sai bayanin falalar annabi ibrahim salam, sai bayanin falalar ɗakin ka'aba kuma ta bayanin falalan addinin da yake kulawa da ɗakin ka'aba wanda shi ne musulunci har malam al-tahir wa ke cewa wannan magana yana nufin cewa wannan shine ɗakin farko da aka sanya domin gama garin shari'a da shelanta tauhidin Allah madaukakin sarki an saka wannan ɗakin haka ɗin ne domin ya zanto alama wadda kowa zai gani da idansa wanda ke nuni bisa kaɗaitakar Allah maɗaukakin sarki da kore shirka don haka wannan ɗaki yana nuna izuwa ga addinin hanifiya na annabi ibrahim ya ce idan wannan ɗaukaka na kasancewarsa na farko sannan da wanzuwar alfarmansa a wato ainihin zamunna masu yawa tun da aka kafa shi yana da wannan alfarma din babu wani ɗakin bauta da yake da wannan alfarma cikin waɗanda aka zo aka yi a bayansa duka waɗansu ma sun dushe an daina jin labarinsu waɗansu an rushe su waɗansu an mayar da su wani abu daban wannan kasancewarsa yana nan a tsaye daram damdam alama ce da Allah madaukakin sarki ya saka don nuna cewa lallai shi yana kulawa da wannan wuri sai wannan ya nuna mana cewa addinin da ke kare wannan wuri da ke tsayar da alfarman wannan wuri shine addinin da Allah yake so sai ce wannan maganar sai dace da faɗin Allah madaukakin sarki inna ad-dina 'inda Allah al-islam addini wurin Allah ba shine musulunci wato addinin da ke kula da alfarma na wannan gida da shi ne na farko da aka saka don bautar Allah maɗaukakin sarki ba tare da shirka ba shi ne addini Allah kuma shi ne addinin annabi Ibrahim inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakka kasancewar wannan ɗaki Shi ne farko wannan na daga cikin abin da ya bashi daraja yasa malamai suna cewa masallaci da ya fi daɗewa ya fi falala ya fi ɗaukaka ya fi girma a wurin Allah madafafin sarki me yake sa masallaci ya sami wannan falala wanda ya daɗe ai abinda ake a kowane masallaci kusan iri ɗaya ne ko banda shi ka'abar da yake da wani keɓaɓɓen abubuwa da ake a wurinsa ko amma da wannan masallacin da na fada shan ko da waɗanda suke nan unguwa ai abinda ake a cikinsu duk iri ɗaya ne ko to amma abinda yake wato ainihin bambanta su shine na farko تتفاضل بما يحف بها من طول أزمان التعبد فيها wato tsawon bauta da aka yi a ciki masallacin da aka yi shekara goma ana bauta a ciki ai ya fi masallacin da aka gina shi shekara ɗaya baya ibadar da aka yi a wancan ba a yi a wannan ba to wannan shi zai sa wancan ya fi wannan falala wanda shi ne a wannan malamai suka ɗauka ɗin saboda falalar ka'aba ɗin na biyu abin da ke sa masallaci ya wani masallacin ya fi wani falala shi ne ha ila baniha dangantuwar masallacin zuwa ga wanda ya gina ta masallacin da annabi ya gina da masallacin da wani mai kudi ya gina ai akwai bambanci ko? ha? wadda shi kasan annabi zaɓaɓɓen Allah ne kuma kana da tabbacin babu wani abu wanda ke jirwa ya ikhlasu a aikinsa amma wanda ba annabi ba babu tabbas hmm? saboda haka masallacin da annabi ya gina ya fi masallacin da wani wanda ba annabi ba ya gina sannan abu na uku da ke sa wani masallacin ya fi wani har ma ya fi albarka shine kyakkyawan nufin wanda ya gina ko waɗanda suka gina masallaci ɗin hmm? kyakkyawan nufi na gina masallaci din shi yasa in ta bayyana cewa an gina masallaci ba da kyakkyawan nufi ba musulunci ya yarda a rushe masallaci la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma masallacin da aka assasa shi akan tsoron Allah shine wanda ya cancanta ka tsaya cikinsa ka yi sallah amma wanda aka yi shi don a cutar da mutane kun sa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama munafikai sun gina masallaci domin in annabi yana dawowa daga tabuka da mutanensa su su gayyace shi ya zo ya musu sallah sai su yi kokarin kashe shi a masallacin ku ji an gina masallaci don a kashe annabi a ciki a gayyace shi ya zo ba mutane sai a cutar da shi da madaukakin sarki kafin annabi ya dawo ya masa waye ya gaya masa ga masallacin ga dalilin da ya sa aka gina masallaci din kafin ya shigo garin majina ya ce mutane su zo a rushe masallacin aka rushe masallacin aka bar shi wajen zuba shara والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا ولن تكدوك مسلاتي دنشو تروى اتخذوا مسجدا درارا دنسي كافرشي أشيكي وكفرا سبو ده كافرشي شيني منافنشيني وتفريقا بين المسلمين بين المؤمنين دنس ربكم ممنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله don a wajen sun shirya suna dako za su karbi bakoncin abu amir alfasik wani bayhude ne munafiki ana kiran shi abu amir al-rahib annabi kira shi abu amir alfasik suna jira shi zai zo a nan ne tare da shi ne za su afka mummunan manufansu ma'annabi da sahabbansa wa irsadan liman haraba Allah wa rasula suna jira wanda ya yaki Allah da manzansa domin su yi aika aika tare da shi wala yahlifunna in aradna illa alhusna amma in an zo da aka tsitse su rantsuwa suke yi cewa su wallahi ba su da wata manufa in ba kyakkyawan manufa ba wallahu ya yashhadu innahum lakazibun Allah yana rantsuwa cewa ƙarya suke la taqum fihi abada kada ka yadda ka je ka tsaya a masallacin nan kai sallah kada ka shiga wannan masallacin saboda ba masallacin Allah da annabi bane masallacin munafikai ne sun gina shi ne don kafirci hmm? dan raba kan musulmi sai Allah ya ce ga irin masallaci da ya dace ka tsaya a kai ga yadda ake so a gina masallaci da kyakkyawan niyya don nimar neman taqwa la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fi fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin irin wannan masallaci da aka assasa shi akan tsoron Allah shine wanda ya cancanta ka je ka bude shi ka tsaya a ciki kai sallah ka zauna kai zikiri masallacin da a cikinsa akwai mutanen da suke son su tsarkake Allah ko yana son masu tsarkake kawunansu to waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke sa masallaci ya samu fifiko banda haka shi kansa manufar masu ibada a masallaci din suna zuwa ne dan Allah hmm? ko kuma suna zuwa ne kawai dan wani amfanin duniya da za su samu misali a ce akwai wani wanda in ya zo masallacin yana bayar da sadaka a raba wa masallata to za su yi irdadan zuwansa masallacin su su ma su zo su yi bauta a masallacin don in an gama su samu wannan romo daga rabasar duniya to al-muhim shi masallacin ka'aba ya game duka waɗannan dalilai da suke saka masallaci ya zanto mafifici kun ga ya fi kowanne daɗewa ko shi yasa ake kiransa mai albaitul atiq daga cikin ma'anan al'atiq ay asbaq hmm? wato daɗaɗɗen gida wanda ya riga kowanne wajen bauta anan malamai sun yi bayani in za ka yi sallah a angonku akwai masallaci guda biyu ɗaya ya fi daɗewa a ɗaya kuma sabo ne wanne ya fi dace ka je ka yi sallah a ciki a tsohon hmm? wanda muka ce generally malamai suna a tsohon matsalaci ya fi falala inda yana da waɗannan abubuwan ko ko kuma sabon matsalaci to generally dai tsohon masallaci ya fi sabon masallaci saboda tsohon masallaci ya daɗe ana bauta a ciki kaga yana da wannan miza ɗin to amma inda tsohon masallaci ga sabon masallaci amma sabon masallacin ya fi girma ya fi cika ya fi yawan mutane to shi kuma yaya ake shi ma zai malamai suna saɓani waɗansu ce sallah a tsohon masallacin ya fi saboda albarman daɗewa ana bauta a cikinsa waɗansu kuma suka ce a inda ya fi yawan mutane kun gane inda yafi yawan mutane shi ya fi falala don yawan mutane shi ne alheri yawan masu bauta ai mun ce muku ɗaya daga cikin abin da yake sa masallaci ya samu falala shine yanayin masu bauta din ikhlasin su da yawan da yawan aikata bauta din ana iya samun tsohon masallaci amma ban da sallah babu abin da ake auren ba a tasirin sati sati ba a karantar da ahalari ko ishimawi ko iziya ko risala ballantana hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko tauhidi a ciki a sallah kawai ake in ya so a yi zikirin bayan sallah a tashi amma ga wani masallaci dori akan sallah da juma'a ana karatu bayan sallah asuba ana karatu bayan sallan magaraba. sannan ana tarurruka na cigaban addini a ciki ana koyar da fannoni na addini a ciki ko shakka babu wannan masallacin ya fi wancan masallacin wanda shi yana da visa guda ɗaya ne kawai shi ne na tsufa amma wannan yana da abubuwa wanda tana iya saboda yawan mutanen da suke zuwa hmm? tana iya bautan da aka yi a cikinsa ya kai bautan da aka yi a tsohon ba saboda tana iya masu yi a tsohon ba su da yawa kamar irin ƙananan masallaci mu na unguwa ga mutane ishe sun cika masallaci hmm? amma tun iyaye da kakanni yana nan sai dai a gyara shi a masa kuskure ma a yi wa da sauransu amma ga wani misali yanzu wannan masallacin a ah, shekaran sana na 2013 aka bude masallacin na iko shekaransa goma sha ɗaya kenan ne 2013 hmm? ne ko 2012 ne na manta 2013 ba yau aka bude wannan masallacin sa. akwai masallaci ko a wannan wanda sun riga wannan masallacin haka ne ko ba haka ba amma da su da wannan wanne mutane suka suka fi zuwa don bauta wanne ake karantar da musulunci a ciki sama da wani cukar hmm? kai magana ma kan siffan masu karantarwa ko masu limanci ɗin duk wannan yana sa wani masallaci ya fi wani fifiko to amma dai gaba ɗaya masallaci number one wanda yafi kowanne daraja da daukaka da fifiko shine allazi bi makka hmm? na garin makka annabawa ne suka gina shi ha annabi annabawa ne suka raya shi annabi ibrahim da annabi isma'il suka gina shi hmm? annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ƙara raya shi sannan musulmi daga ko ina a fadin duniya suna fuskantarsa ne su yi sallah suna fuskantarsa ne su yi sallah don haka shine masallaci da yafi kowanne daraja yafi kowanne daukaka inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Makkah kasancewar wannan masallacin yana garin Makka sai ya haifar ma garin shi ma daraja hmm annabi alaihi salatu wassalam yana cewa mafi fadalan bigire a bayan kasa shine masallatai a garin nan wuraren da suka fi daraja da daukaka su ne masallatai hmm? ba gidan his excellency ko israel royal highness ba masallatai su suka fi ko'ina daraja to inda ko akwai masallaci garin da akwai masallacin da ya fi kowanne masallaci daraja shi ne garin da ya fi kowanne gari daraja annabi alaihi salatu wassalam ya bayyana wannan a hadisansa na hijira da ya fita zai bar garin makka sai ya juya ya kalli garin makka ya ce wallahi in la ahabbul biladi ya ce wallahi innaki la khairu ardillah ya ce wallahi ke ce mafi alherin ƙasar Allah maɗaukakin sarki wa habbu ardillahi ilallah ke ce mafi soyuwar ƙasar Allah a wurin Allah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajt ba dan an fitar da ni da ƙarfin tsayawa daga gare ki ba zan fita daga garin nan ba annabi ya hijira koma Madina ba saboda tsananan gaba da kiyayya da aka nuna mata da sahabbanka to amma duk da haka ya bayyana cewa makka ita ce a garin da ta fi kowanne gari ɗaukaka to daga cikin abin da ya ja mata wannan ɗaukaka don, ko abin da ya ja mata wannan ɗaukaka shine samuwar wannan ɗaki na ka'aba a cikinta inna awwala baitin wudi'a lin-nasi للذي ببكة مباركا من البركة وانا السفة تجد تتاكد بك تأكيني من البركة البركة شيني يوم الهين الخير الكثير شيني البركة الهيري من يوم to wannan ɗakin albarkatansa suna da yawa wato alheransa suna da yawa sosai daga cikin alheran wannan ɗaki dai shi ne abinda muka ambata wanda ya bashi falala annabawa suka gina shi hannuwan annabawa suka dasa tubalai na wato ainihin ɗaukaka shi da annabi Ibrahim da annabi Ismail da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da larabawan ƙwarishawa a jahiliya suka yanke shawarar sabunta ginin ka'aba annabi yana shekara talatin da biyar suka ce kowa ya kawo daga cikin dukiyarsa na halal domin a yi amfani da shi don sabunta ginin ɗakin ka'aba suka yi haka hmm? suka gama iya yadda za su iya kukulun nasu bai kai ba suka ɗan tashi gaba da suka zo za su sanya alhajarul aswad sai suka samu sabani kowa yana cewa shi ne zai ɗauki bakin dutse ya sa a wuransa suka kasa shiryawa a kan mutum guda har an tayar da jijiyan wuya kamar za a yi yaƙi sannan dattijo daga cikinsu ya kwantar da hankali sai shi wannan ba abin yaki ba ne duka wannan alheri ne a gare su yanzu mu yarda da wani abu ya ba su shawara kowa ya ajiye hajarar aswad nan a koma gida gobe in gari ya waye mu dawo mu zauna mutumin da zai fara shigowa ta kofar banu ba. mu yarda ya zanto alƙali mu duk abin da ya ce mu yi duk wanda ya bashi mu yarda ya saka wato alhajar aswad a wurin zamansa sai Allah ya kaddara waye garin sun zo sun zauna wanda ya fara shigowa ta wannan kofar shine al-amin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna ganin shi kowa sai suka ce ah al-amin radina radina bi hukm al-amin sai suka ce al-amin ne to ai duka mu mun yarda duk abinda al-amin ya zartar mun yarda da shi suka ce to kaji kaji kaji yace okay sai ya shirya bayan hanta ya shimfada ya ɗauki dutsen ya saka a tsakiya sannan ya ce to kai kama wannan gefen kai kama wannan gefen ko ku kama wannan gefen ko ku kama wannan gefen mu ɗaga gaba ɗaya mu sai dukansu suka ɗaga sai da an kai inda za a saka alhajar al'asadin sai shi ya ɗauka da hannunsa ya saka a kowa ya raba gardama malamai suka ce wannan irhas alama ne na cewa wannan mutumin zai zanto nan gaba raba gardama tsakanin masu rikici matukar za su yarda da hukuncinsa kuma haka ya zama duk masu rikici in za su bi shari'a da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam za su samu abin da zai daidaita kansu kuma kawo musu ci gaba mai dorewa duniya da lahira Allah ya bamu tabbatuwa basa sunnan baban Kasim sallallahu alaihi wa alihi sallam ina jin lokacin mu yayi mu tsaya anan gobe sai mu ci gaba da bayani akan falal wannan ɗakin da kuma garin Makka din baki dai in Allah ya kai mu da rai da lafiya abinda muka faɗa ya zanto da falalashi da Allah daga Allah muna roƙon sai da mana wanda mun yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته